'Yan takarar sun hada da gwamnoni da ke kan gado, tsaffin manyan jami'an siyasa, mataimakin shugaban kasa Yemi Osibajo, jagoran jam'iyya Bola Tinubu da sauransu. Mu'awar dacewa ko akasinta ta takarar ta fi yawa a tsakanin magoya bayan Bola Tinubu da Yemi Osibajo. Sunana Honorable Hafiz Kawu, dan majalisar tarayya mai wakiltar uh, mazaɓar Tarauni, tun da ake a tarihin Najeriya ba a taɓa samun lokacin da aka samu haɗin kai tsakanin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa ba. Shugaban nazarin kamfen din bangaren Tinubu tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babace David Lawal ya bugi kirjin za su lashe zaben fidda gwanai. Na tabbata muku wannan zaben da za a yi Bolatino ba zai tashi less than 60% ba. Sauran ko su 200 ne za su raba 40% da muka bar musu. mun wannan a lagos lokacin da muka je convention na buhari a 2014 in mun zauna muna lissafi sai kai ya tambaye ni ce bidi za mu ci zaben na ce wallahi za mu ci da 60% da muka je muka san ko 69% buhari ya ɗauka ba mu da kuɗi ba mu kai mutane a jirgi ba mun ji haka kawai yadda Allah ya kai mu muka je muka ci zaɓe muka fita muka dawo wasu da jirgi suka kai delegates fa suka ba wasu dubu biyu dola dubu hudu har ina dariyan yan adamawa wani ya samu dubu biyu ya shiga kasuwa ya je airport bai san exchange rate ba an je an karba sa an bashi for every dollar an bashi naira biyar ya hada ya shiga abin sai tara abin sai ya wala da shi <laughs> amma mun ci so wannan abin inda bola ne kuma na gaya maka dole a yi free and fair election zuciyar ku ba ta da ko wani ɗarɗar ba kwa shakkar komai kan wannan zaben wannan zaben ba kwana biyu ne ka zo ran monday mu yi labari za mu sha shayi a kudu maso yammaci akwai 'yan takara da dama da suka hada da gwamna mai ci da fayami na jihar Ekiti. Da 'yan kamfen ɗinsa irin su Tijjani Tumsa ke nuna in ana batun cancanta ne ba za a tsallake su ba. In ka duba tarihin ita jam'iyyar All Progressive Congress haɗa haka aka yi tsakanin jam'iyyu na kowane ɓangare na Najeriya. Abin da ya kamata a yi in dai ana son a samu kwanciyar hankali wannan mulkin ya koma kudu a yayin da aka yi zaɓe na shekara 2023. yadda ake takara a najeriya shi muke so mu sauya wannan takara ba ta ba ne shi kaɗai ba shi ne zai tafiyar da wannan ƙasar shi kaɗai wannan takara ce ta al'umma wanda suke sane da abin da ke faruwa a najeriya suke ganin za su iya sa nasu kwazo a taimaka da tafiyar da najeriya baki ɗaya, ta hanyar da ya kamata duk da alamun karkatar apc ga fitar da ɗan takarar daga kudu amma akwai 'yan arewa da suka hada da gwamna yahaya bello na kogi da abubakar badaro na jigawa da ke cikin takarar ba a ga tsohon shugaban jonathan a zauren tantance 'yan takarar ba duk da bayanin da ke nuna yana cikin jerin 'yan takara kuma kotu ma ta share masa hanyar takarar apc za ta gudanar da zaben fidda gwanin a ranar litinin mai zuwa a dandalin eagle da ke abuja nasura da mai murar amurka daga abuja najeriya